haka ba a girka ba da Allah in wasa ke da komo abinci na na ce ban girka ba bai kawai sai ke ko da gaske na ce ban girka ba da kamun shi a cikin wannan gida akan me dawo gida ina jin yunwa ba za a ban abinci ba a ce min wai ba a girka ba gode ina so in sanar da kai cewa idan kana magana ka dinga tausasa muryarka ka san cewa marka ne a gaban ka da marka kake magana ka gane kam ko na sani marka ke aure na ko nake auren marka kai kake auren marka amma marka ke iko da kai idan da wannan fa kudin cefanen ne gashi tattara tattara kayanka a gashi nan haba za ka zo tare min hankali akan gashi nan dauki kudin cefa lallai to ina so ki sani cewar ba wai na aure ki dan kyanki bane na aure ki ne dan in rufe wani tsohon tarihi da ya faru a wannan garin to ai baraka ce idan ka shan ka sha nonon arziki har ka haifi a cikin wannan karkarar ka sake ni ka sake ni sai in san cewa kai da ne in ya so ka ga na je da kai a cikon na goma sha biyu ye to ku zan tabbatar miki da cewa gobe ɗa ne a karkarar nan kuma ya haifi a cikin baba da baba na sauwake miki tafi na na sake ki saki daya na kai amma yau duniya ta min daɗi ai ta fi nono fari kuma ba ɗaya nake so ba uku nake so saboda ba na son a biyo ni ana neman sasanci dama ni na gaji da karnin kifi kwantar da ka, ta fi nono fari na gaji da karnin kifi ka biyo ni da cikon guda biyu nasu cika uku ka biyo ni da cikon guda biyu nasu cika na uku dama kayana a kimtsa suke iris nake jira ban ga dalilin da zan tsaya ba ta sauran lokaci na isa gida Shikenan ni ga ɗaya kuma na wani manin namijin da ya aure sai ya sake. Ni ban ga ma wani abin kuka a ciki ba, don kawai auren kya mutu sai ka ci wani kika rasa? ya ba san damu ba ya ba san damu ba ni kuma wani ya aure ne ba Allah ki tsaya ki ji ki shiru kin ga Allah da ya baki wannan kika aure shi su shi zai baki wani Allah ya baki wanda ya fi shi kin ji ki in kika addu'a Allah zai baki wanda ya fi su ma komai da komai Allah ya baki wanda kin ga kamar wasa malam ya sa abin nan ina zuwa kuma sai yake yi bayani duka me ya ce ma cewa ya mutu zo in nemi auren sai to wani irin neman amincewa bayan ka san ba ni da wanda nake so kai nake so to aikin san da yake sun mutane ne masu hango shekara ɗari nan gaba suna tunanin cewar idan ba makala dangantakar muna son juna ba suka hada ba san me zai faru nan gaba ko ai ni ina son ka kuma zan aure ai shi kenan dama abin da suke so kenan maso juna hmm? sai su kuma su yi kawai yanzu kina suna eh to Asabe, hmm? kina da labarin Marka ta fito daga gidan mijinta. Ke da Allah. Ta fito auren ta na goma sha biyu To ke Asabe ke Marka ina ku. Eh, ku ku samu ku yi mana auren ku sai kuna gulmanta a bakin kogi? Ni ba na son haka. Ai gwanda ita ta yi ta shiga kuma kowa iya Allah shi wanke. Gwanda ta kwatanta shiga gidan mijin amma ku ko daga cikin gidan ba ku taba yi ba. Muna furcin banza kawai. Tashi mu tafi. Sai kun zo. uku ya wurin mana Ooh. Ah, ah. uhum. matan gari. Ya garin dai. Ya ranar nan a dandali. Kai wallahi dandali ta yi daɗi. To ina zuwa ne? alaikum. Aba irin tunani kake yi haka ne? Eh? Ina ta sallama ina ta sallama har so uku ka kasa amsa min. Eh? Me ke damun ka ne? Eh? Wallahi ba komai kawai ina dan huta ne. Haha kana da damuwa. Ni na san me ke damun ka. Yawwa na san soyayyar da yake damun ka a cikin zuciyarka. Yawwa. Ba wani abu da yake damun. Ni na san me ke damun ka. Soyayyar bintu ne yake damun ka. ya kamata ka nuna hazaƙar ka fito fili ka gaya mata kana son ka daina kwana-kwana kana ɓoye mata ka fito ka gaya mata ne ke damun ka a ka yawwa hakan za a yi ka san menene su tashi mu je zan nuna ma wani abun mamaki ka tashi mu je nuna ma aha sarauniyar rena a cikin masoyiya ta ya kike hutun ɗebo wani kyau da kike kara kunya kike ji ne ba a cikin ban kunya wallahi tallahi ni ma ya ɗan ci kunya kaɗan zan biyu babban zuwa na wajen nan ba ki sani ba wannan matsoracin ne na ɗari iya ɗan gyara ba suka zuwa dinga shiga tsakiya ne <laughs> ne na leke ka ba a hankali za ka samu abin in san je ki kawo mana ruwan sanyi mu dan Ka kawo ki lafiya sarauni kai je nawa ashe ba a dawa kake tsiya ba ka gani bari in gaya ma na abu daya ka ga mace da kake ganin mace mace ko ba komai bane in ka san yadda zaka bi da ita ka ga yadda kake zuwa jeji kake fasa abubuwa kake abubuwan da ga dama suke ganin ka a jeji suke guduwa to in ka zo nuna wa mace nan da nan za a kama zuciyar lalle yau za a soya a dandali yau ba Allah ya nuna karuwa yanzu ka dinga bina duk gun da zan je nan gurin kar ka taba nuna tsoro ka nuna kai jarumi yanda kake nuna a cikin jeji ko in ka zo gurin mace Indatu, hai, na ji daɗin wannan lamarin wannan soyayyar naku har ta yi ƙarfi haka. har yau da asa miki lalle shi yasa ki ga yau ko itacen ba zan yi ba don na huta hindatu ke yanzu aure zaki ba kya gudun wulakancin da ya faru da ni ya faru a kanki musamman ma gidana na ƙarshe da na bari gidan gobe ba kya ganin irin cin mutuncin da ya ma ranar da marka ba wai dan ina son jarum bane zan yabe shi saboda kowa ya riga ya san halin jarumai masu kyau a cikin garin nan ai ke ki gode Allah ko kin dace miki Allah ko shi yasa nake so a kai ni <laughs> Binta kin yi gaskiya tabbas tarmi mutumin kirki ne kowa ya shaida a wannan karkara wannan dalilin shi yasa nake sha'awar in zama matar shi amma ba komai ki fara zuwa in ya so yana biyo bara in tashi ni ma har hada abin nan mu har hada yamma na yi na san kuma gashi za a lafiya na gan a kofar gidan wallahi lafiya kalau kin san me yake tafi da mu wani albishir na ka miki na soyayya eh, soyayya amma kin san me nake so ya kake tsorace tsorace ne ko a dawa kai ka manta ko ka manta abin da na gaya ma da su kar ka taba jin tsoron mace ba komai ba ce kai namiji ne ba a san namiji da tsoron mace ba yawwa ko kai fa yawwa <laughs> Allah <laughs> na zo miki da sabo ne a bintu gaskiyar magana shine tsakanina da Allah na daɗe ina son ki kuma ina son aure ki amma ban sani ba ko da ki aminci hardware identity Deception sauri wata wuli shi ta shiga gashi zaka fita gashi har yanzu ba a samu komai muka dora a cikin gidan nan ba komai har yanzu gashi lokaci yana ta kurya ba abinci ko yanzu so nake dan fitan dan rero mana abin da zamu sa a baki to shikenan Allah ya bada sa'a amin Allah ya mana mai kyau a da lafiya sai ka dawo fita gidan nan na baki cikin murna da kwanciyar hankali har kina a dawo lafiya kuma na dawo na gani dukkin daure mu fuska kaga baba tun haka bane jarmai ni na gaji yawa na gaji ni ba baiwa bace a cikin gidan nan ba kuma ku yanga ka kawo ta dinga maka girki ba da zaka kullun ka dinga kawo masara sai na surfa na bushe tukunna da daka da tanka na daura abinci na gaji yawa saboda haka ina bukatar sauyin abinci a cikin gidan nan amma dai bayan fita ta ba wanda ta shigo ba wanda ya zo kawai ni dai ina bukatar in samu abinci mara mara abin nan mai dahuwa da wuri na gaji na gaji da cin gero da masara kullum ina caccakan sa kaman kaza domin ni ba kaza bane na gaya maka ki to ai na dauka za ki fada fada maka bai kamun da mamaki wani ya shigo gidan da aka yi abin da ya sa na zauna da kai kan wannan abin a cikin wannan karkara ta mu babu wanda ya noma abin da na cire daga cikin gona ta bana wannan gaskiya ne kai kuma kai ne abin alfahari a cikin garin nan da ka kamo dabbar da tun da ake farauta ba a taɓa farauta da gaskiya hmm? ne ka zama jari ya za a ce kuma jarumai za su zo cikin gidan su zama kuma suna cikin wani menene ya kawo irin wannan maganganu na wato matata ce ba ta da godiyar Allah ko kuma suna ta daina yi ba san ba kada hindatu hindatu mana wai ba za ta ci abin da na noma ba ita ta gaji da sassaƙi da rairaya sai dai in kawo mata kayan zamani ta shi malam jarmi kenan wannan to abu ne mai sauki banda abinka ba sai ka siyo mata kayan abinci ba wanda yake da sauƙin dahuwa kamar su irin shinkafa doya da sauransu amma Jarumi a ce a ce da aka taka ji ka kwashi ka ɗibi masarar ka siyar sai ka siyo mata doya da masa ba shi kenan bare sai a zauna lafiya a cikin gidanka kaga ai duk wani tashin hankali da wani abu ba za ka samu a cikin gidanka ba to kai ma ka zo da shawara amma da baka ce fa in sayar ne in siyo ba ba ta sabuwa <laughs> dan ni ba wani abu da zan siyo sai in je in kai kasuwa in aka karbi wancan a kan kudin bashin ka ba ya yi tsami ne? A'a, ɗauki ki sha, in ya ishe ki sai in sha shaura. A'a ka sha sai ka rage min. A'a ɗauki ki sha, in ya ishe ki sai in sha shaura. Mm. Mm. Kuma kin ga ko da wasa. Ko da wasa kada ki fushi da wannan jarrabawa na rashin abinci a gidan nan. Iko ne daga Allah. Ba abin da ya kamace mu sai dai mu mishi godiya. Hmm. da Allah ya halicce mu a cikin wannan yanayi mm. ban taba bakin ciki da halin da muke ciki ba saboda na san jaraba ce ta ubangiji kuma ina mai alfarin cewa mijina mai zuwa ne ya nemo min na kansa halal ɗinsa ya kawo min mm. in ci koyaya ike mm. ai alhamdulillah kuma Allah kuma muke fatan ya fidda mu daga cikin wannan kunci Allah ya miki albarka kuma mun gode wa Allah da yi mu a cikin wannan baiwa domin baiwa ne daga Allah alhamdulillah na shawo ai lallai ka gani yanzu ba abin da zan ci sai na ce na gode saboda ka sama min sauki alhamdulillah saboda yanzu duk ko ina a jikina ya daina ciwo ko Allah haba ai shinkafar nan ta fi sauki yau farin ciki na ya cika gababin duk sun sauki kullum a ce sai ka yi surfe tukunna ka tankaɗe tukunna ka ci? To ai da nan ina har ina da dukkan wani namiji da ya faranta matarsa. To ai ko kai yanzu ka ji daɗi da dai ka Ina ba ta haka ka ji daɗi. Kuma ka abincin na fa'ida. Kun ma kun iya sarrafa shinkafa. Sarrafa shinkafan bakin tuya. Ka tsaya a kama ruwa. Shinkafa ba kamar tuwo bane tana wucewa su Wannan shakin mutum take barin kama ruwa. Amma ka sani. ce ita ba da shi ka san bana amfanin da na samu na kan dan da dan ba mutane gaskiya gidan su da kai na ba kai ba gidan su ta nake so da kanka gobe ka je ka kai musu wannan al'amari mm. a dan samu amfani su ma a kai musu sa albarka to ya cikin gidan naka ya hindatu ai shawarar da ka bani ita ne amfani da ita ka ce abubuwa dai sun yi kyau ke eh, da ka bani shawara sai na je sai na ce to wa'anda nake saida wa amfani a birni mm. sai na ce to su taimaka ko da mudu goma na shinkafa su bani in zo in zuba mata to yanzu ya zai ai amfanin gona aikin da yana yasa nake son a san musu su ma su samu su ce aleman albarka a ce gona ta yi kyau to kai baka har taro fa ake son a shirya ta cewar waye fa amfanin gona kuma waye kamo bauna bana kai ne Allah ai ina gaya ma kun aka tashi biki as as as Baba? Na'a. San mai zuwa. yawa Lafiya ko na ga kake ki haka? Wallahi bari ina sauri in zo. Zauna. Allah. Baba lafiya? Wallahi yanga gaya miki ina sauri in zo in yi godiya akan abun arzikin da aka yi mana. Kawai na rabga kafa da dutse. <laughs> Kin gaji ashe ya fashe har ya yi jini ma wallahi. wani irin abin arziki haka to ta to to sakata wai daga gaske kake yi ne ni jinadin to ai ba ba magana wasa a abinci kamar masara ina dan Allah da gaske kake aka ce ka kawo mana masarar nan wallahi kuwa jarmi ne ce in kawo shi ma zai zo da kansa Allah sarki kai wannan abin daɗi da yawa ake ikon Allah kai madalla baka ce mun gode a ce an gode na gode ma madalla zan je kuma in yi godiya da kaina farin koma saboda ina son fita dawa to to shi shikenan ne ji abin da jarmi ya mana Allah kuma ya saka da alheri Allah ya ƙara buɗi dama na zo ne in sa ina sauri ko zan same shi a gida in yi godiya to tunda har ya fita in ya dawo da Allah ki taya ne masa godiya zan tafi je dan ya gyara dan na bar gidan ba kwakar dabbobi sai mun ta'adi to to sai an tuma ko to ga da yawa na su ne suka zama kaji su dinga caccakan tsaba to wallahi tallahi an daina samun kwanciyar hankali a cikin gidan nan yau fa dai aka sha sallama nake miki amma ki amsa min ma abu ya gagara ba a koya min a gidanmu ba ban koya ba kuma zaka koya min a gidanka bismillah me ya kawo wannan magana kuma na ga jarmai na gaji wato da na ce maka bana cin masara shine ka je ka tattara ka dauka ka kawai iyayena iyayena sun zamo kaji kenan a wajenka har sanadiyan haka ne babana tana towa ta yi tuntuɓe a hanya ta fasa kafanta to nima ma yanzu kenan jinin zaki ba zubar maka zan yi ba amma wallahi tallahi na rantse jinin da ta zubar da shi a hanya sai kaga sakamakon shi a cikin gidan nan dan sai na dauki fansa to in ga ina baki shawara ki daina faɗa min magana da kike so ki rinka lallaba ni fa hmm. saboda ni ne zaki wa biyayya ki shiga aljanna kar ki je ki sha wahala a duniya ki sha wahala a lahira na gaya miki da eh a aka ce aljannan ka na kafa na ai ba a ce ka ban masa yana kafan ka ai ba a ce ka ban masara ba amma ba abin da nake da shi zan baki ba to aljannan ki na karkashin kafata ki haƙuri hakuri ki daga ki ta wallahi ba ruwana Alhamdulillah. Malak sai loma yake ta wa ai ina gaya miki rabon da mu samu ni'ima kamar wannan a wannan gida mun daɗe sosai ma shi yasa nake gaya miki fushi ba naki bane lokacin da Allah zai yi ikonsa duk sai mu manta da cewa mun shiga wani kunci yanzu dai abin da nake so da kai na eh. gani na je in yi godiya ban same shi ba eh. yanzu kai ma kai kokari ka je ka same shi kai masa godiya ah. don wannan abun a gode masa ne batun ma kike yi ai muna idar da sallah asuba zan yi gidan shi ai kuma ka a ce kai ya ce a masa asubanci mana alheri ne fa gaskiya kuma to dai santi dai wallahi yanzu kawo mu ga ba magana santi ne ke kawo mu ruwa kawai dan gwada to bari a tashi ruwa ko to madam Na gode fa. Na zo godiya ne Jarmi. A'a ah. irin wannan abin alheri haka. ai da ka bari sai ni in zo in gode maka ai wato tun da ka aika min masarar nan gidana sai walwala kowa ya ci ya sha ya koshi ba abu ne da ya zama dole aka dauda aka baka me ba za ka bada to da gode hmm? sai walwala kawai ake babu komai kuma kai kokari da Allah irin wannan in ta kama a ce ni in zo in gode ha ba komai kan goma a to shi ke ba madalla da gode ya ba ko da gode jarmi ai ban da ma al'amarin ya ci tira wallahi ai da an zuba ka dai bayan babata ta zama kaza babana ya zama zakara kenan lalle abin na jirma yana so wuce gona da iri dole na dakatar da shi na tsaye da shi saboda abin ka zai wuce gona da iri <laughs> ke ba na son wulakanci kinga ni fa ba na kira ki na gaya miki bane ki a gaba kina min dariya eh kin mai da ni mahaukaciya kenan da zaki ta sani a gaba kina min dariya dole yi dariya oh to yanzu na gano ki dama kina tawargan jammai kenan kake ma ba kawalliya roman jaba ba hau ina ba gidan jalmi ba ne wannan abin ne abin dariya wato ke ba za ki ci masara ba ke ba za ki ci masara ba saboda ke ba kaza ba ce saboda kuma ga zakaru ko zakaru zan ce ko mai ga kaza ga zakara ya ɗauka ya kai musu su kuma sun kwaso jiki sun zo godiya really riri ba ki daina wannan dariyan wallahi tallahi har cikin zuciya na jin dariyan da nake ki bar dariyan nan haka ni shawara nake nema menene ya kamata mu yi dan Allah dan annabi to Allah ya baki haƙuri ai wannan ba shawara zan baki ba shawarwari dan wannan ya fi shawara guda daya saboda duk mijin da ya miki wannan abin daya ne tamkar dubu kin koga ke sai ke mishi daya tamkar malali gashin tunkiya tukunki huce abin da zaki ɗaya daga cikin shawarar da zan baki abu ɗaya da zaki fara yi kada ki kuskure ya ƙara ganin ki kada ki kuskure ki ƙara sakan mishi fuska kindatu idan ko baki daina sakan mishi fuska ba yanzu dai ba masa ka ba gobe dawa zai kawo yanzu shi kenan kina nufin da daina dariya kenan a cikin gidan nan ki ki ga me zai faru dawa zai kawo miki gobe dawa zai kawo miki ni shawara na baki a matsayin ki na kawata idan kin ɗauka ya miki amfani idan baki ɗauka ba oho in kin naga in na ƙara dawa naga shawara kin ɗauka yi amfani sai in kara miki wani idan naga kuma bai amfani ba sai in rabu da ke ta faman cin masa Ki bada babu. Za ta ji. Baba za ta ji. san wannan ba komai bane face face nimarka ina kewarka kuma duk inda aka samu kewa so ya kan bayyana to zan san duk yadda zan yi nimarka in kori hindatu domin in samu gurin zama wallahi rashin mutunci da rashin kunya sun haɗu da sun jagure ai kin riga kin sani me baki sani ba kin san halina bani wasa da kiwo duk lokacin da aka ce lokacin cin abinci ne na fi kowa gudun da gida in ci abinci sai a duba a yi bincike a kalla aka kalla da ni da kai sai a gane wane ne babban mara kunya tsakani na da ila ta zage ni ni ne kuma abin ya zo kaina to ai kaza bata taba yawon nemo wa zakara abinci ba sai za su shiga gona tare da ita da shi su caccaka da tsinin bakin su su samu eh na ga alama na caccako wato rashin mutuncin ya kai ga haka to ban ga laifin ki ba tunda kina tare da gaggan shedanu wanda suke son shiga sun shiga tsakanina da ke ba komai mun rabu ko to ba komai ni na san matakin da zan dauka yanzu kenan gidan malam dauda zan je dai a ci abincin sa yanzu ya zan samu kaci bara in je gunsa sammani tsakani zan ka abin nan ai da ba sai ka zo da kanka wannan wannan magana da sai ka aiko ainihin zuwa ba amma da kanka kai eh, ba komai wato abin da ya kawo ni wajen ka ga dai wannan dan uwana ka yayi aure sosai wanda kuma tare da shi kuke tukuna kanana ko ba haka ba mutane ma in ba an bambanta tsakaninku ba ba za su iya sanin wane ne wane ne to kai ne kake jira wallahi baba wadda nake so idan na ganta sai in ta jin tsoro wallahi abin da ya sa ke <laughs> yaro dai yaro ne ai wato abin da za ka yi idan ka samu wacce take son ka sai ka je ka sami ku daidaita idan kun daidaita al'amura tsakanin ku sannan daga karshe kuma mu manya sai mu shigo haka ake yi Thank you. insha Allah na gode to ba da to ni zan koma Inda manya. Ai ni hakan da kika yi. Cin mun daidai. Abin da ya kamace shi kenan. Cin mun daidai. dan yanzu ni na lura ma ko kin ma wuce tunani na karatun da nake so in kara miki ma kin riga kin koya da kai to ai karatun allo ba ya taɓa tabbatuwa sai da bita da na iya nan sai ki juya bayan allo ki saki min bita gaskiya haka za a yi <clears throat> Allah wallahi haka za a yi ki tsaya sai ya ji me zai faru wallahi haka za a yi Allah na ka ila ila wallahi baki da dama eh, can bijan hmm. eh, yanzu hakan za a yi wai kike nufi shi kenan to hakan za a yi bara in je to ka samu na sau sai na ebo ruwa ruwan gidan ya gare eh shi yasa ai aka ce ai a wurin saboda ni yanzu kin gaba ruwa na da wani ni za ki gaya wa haka to ne hajiya ai ina ɗaya daga cikin masu gyara auren <laughs> <laughs> 벌써 이거 모른다. <laughs> ku so ta gama da duniya lafiya? To na yaushe kuma? Gama da duniya lafiya ai na riga na gama da ita lafiya tunda na rabu da uwa da uba lafiya. To amma ai yanzu ba a gargashin iyayen kike ba. Aljannan kina gargashin kafata. Ai duk wanda ta mijinta haka sai a ce kenan tana neman aljanna. Wannan wani irin tashin hankali ne wannan. In aljannan tana kafan ka ne ka take kan na shiga. Eh da gaske aljanin. Dah wen ali. Kai, duri aku mendaki kira. <laughs> wallahi hakka tsorata su janaidu kenan manya kwana biyu ba a ganin ka kwata-kwata ko an je dandalin wasa ba a ganin ka ba ka shiga cikin gari ko kana da wani na san ka shige dawa kana can kana farauta hana ka shigowa cikin gari ki dalla da kita ke irin ki hanya aka hada da ke ma kamata ya mutum ya canja hanya yi wa'annan wani irin bagagen kalamai ne haka kamar jifa a ka wato kin kashe aurenki shine kika biyo kike binta gida kika kashe aurenta ko to barin gaya miki ki daina zuwa gidanmu tun sauki kenan in kuma kin ki to ai san ko ban biyo ta gidan naku ba wallahi ko ban biyo hinda ta gidanku ba ita sai ta biyo mu gidan tabbas sai ta zo nima na a gidanmu saboda huduban da na riga na mata ya riga ya yi tsiro a cikin zuciyanta. saboda haka sai ta neme ni ba sai na zo gidan naku ba ke marka wallahi tallahi kin ci daraja ke mace ne in ba haka ba wallahi tallahi ka zan dau bindigan nan in fasa kanki kuma ba abin da zai faru haka ka ce haka na ce haka ka ce eh to mu gwada kin kashe aure goma sha biyu kin zo gida kina neman kashe jinadu jinadu ya ishe ka haka abin da kake yi ya ishe ka haka abin ya wuce kaina ya koma ka dinga tara kawayena a wawo ashe da mai idan muna magana leka mu kake kana jin abin da muke faɗa kake fita kake faɗa wa duniya to ya ishe ka haka Hindatu abin ya fara fin karfin mijinki ya fara zuwa kanmu eh lallai na ga halama wannan kawa ta fara ki hankali da tunani eh dole ka ce tafi ni hankali ai hankalin ta gani shi yasa ta zo ta gaya min abin da kake yi in ba ta da hankalin ai ba za ta so ta gaya mun ba junaidu ya ishe ka haka wannan shine na farko idan baka daina ba wallahi tallahi zan maka abin da har ka mutu ba za ka manta da ni ba kyayin Da da junaidu kike magana dan talla ikon Allah ba da dalmi mijinki ba ki ba hankali kai junaidu ka kiyaye wannan tsawon da kamun ba shi zai razana ni ba na bindigan da take hannunka ko hulan sakin da yake kanka kin ci daraja aure kuma ke matar dan uwana ne kuma ke ma yar uwata ne amma an ban da haka wallahi da sai na yi ƙasa ƙasa da ke anan ni dai na gaya maka wannan shine na farko na ƙarshe idan ka sake yi za ka gane haka kike ta Indatu! Indatu! hindatu abinda zan gaya miki hindatu ba ki da kirki ko hindatu rashin mutuncin ya tashi da kaina koma cikin gida kin san ko wannan yaran dan uwana ne fa ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma a ce ni din ba za ki kare a kaina ba hindatu ok to wato yar jefa ma kike yi ina miki magana kina shine ta ƙara jefawa to barin gaya miki da rashin mutuncin ya ishe naka dan dai malam darajarsa ba zan iya rabuwa da ke ba hindatu ina furta furta saki na tozarta mala yana ganin mutunci ta kuma jefa jarmi gaskiya ban ji daɗi ba ni fa ban ce maka don na faɗa ma magana kawai ka je ka samu matarka ka ta buɗe mata wuta ba ni ban saka ba to ai baka sani ba su mata babu abin da ya kai su daɗin zama amma kuma makircin su yana da yawa to ni ban faɗa mata domin ta ɓata da kai ba yar uwarka ce tunda mata ta yar uwarka ce na faɗa mata ne domin ta guji gaba ka san wani abu ina son in gaya ma gaskiya tsakaninka da Allah kai dan uwana ne ba zan cutar da kai ba kawar mm. tamarka ita ce take haddasa duk wannan fitintunu abu ɗaya da za mu yi shine mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi kawar tata wallahi in gidana ta shigo haka zan yi kwanto ga zan sa tsaya mana fa ba dabba bace fa ita mutum ce fa ba bai ka kawo magana harbi ba a daji kake ba abin da nake so da kai a dai jawo marka kunne ta shi daina shigan man gida tun kai kana tunani take son ta watsan gida wato kawai in za ka ja mata kunna amma kawai kai na faɗa ma magana akan mata akan ga mai ziga ga wadda na ji magana kai kuma kawai ka tashi ka je ka samu matar ka ni gaskiya ban ji daɗi ba na faɗa mare ai ka san mata ba a harba ta da kalma dole a ba su to kin ga gidan sai yanda ta zanje zo mata kin ga gaskiya ina so in baki shawari bai kamata kina zuwa gidan hindatti kina zuga ta ta bar gidan mijinta ba saboda kina son mijinta fa ki tuna ba ki sani fa auren ki goma sha biyu a ƙauyen nan kowa ya ringa magana kowa ya ringa magana auren ki goma sha biyu auren ki goma sha biyu yana da kyau ni fa gaskiya na gaya miki gaskiya ki daina zuga ta gaskiya idan kuma kina son mijinta ne to sai ki gaya mana mu sani munafuka na so shi din na so shi din sai me wannan fa duniya ce ke ma in kina son shi ki zo mu zauna dukan mu uku sai mu haɗu mu yi auren nan duk mu zauna da shi ai shi iya ruwa fidda ka yawware za ki zo kina wani gaya min gutsuri tsome ai ni kin ga ba zan iya aure goma sha biyu irin naki ba kin ga ba zan iya ba na yi aure kuma goma sha biyu ke aka aura ina da farin jinin da zan aure goma sha biyu ne ke ɗaya ya aure ki ma munafuka kuma wa'anda na aura goma sha biyu na fito ai dukansu dukansu ba su ma kamace na duk na fi su auren kaddara ne yanzu ko na riga na ga wanda ya dace da ni kuma mijin hindatu ne dai tana shi shikenan ba zan so abin da nake so ba tun da kika ki gaskiya ko shikenan ni dai na gaya miki saboda kin ga daga kin gaskiya sai bata wallahi in kika ƙara gaya min sai na daina kula ki to ki daina kula ni mana in kin daina kula ni sai me kuma in kika ƙara gaya min gaskiya sai na daina kula za mu dai haɗu a dandali ba na son gaskiyan munafuka kika ƙara gaya min sai na daina kula mutuncin da jarumai da jini da suka miki ne ki kenan, sai ki ce kin daina zuwa gidan nan to idan kin daina zuwa gidan nan wa zai dinga min fita to idan ma ban zo ba gidan nan ai sai ki bi ni gidan mu in kika zo sai mu ci gaba daga inda muka tsaya ni ina gudun abun magana kin san abun magana bai ma yan karkaran nan kaɗan gashi nan dai in na zo gashi shawarar da nake baki na arziki ne yadda zaki ji daɗi amma ba a gane sai a dinga bin na fassara to amma dai dan Allah dan Annabi wannan wanda muka fara mu karasa shi a cikin gidan nan kenan zan zauna zan yi tunani in na koma sai in san ta inda za mu kullo kulle-kullen da za mu in san da me da me za mu kullo mu gama cin mu burin to ai ke ma ne ai ya kamata ki majar mu ai miji ki ne za a yi wulakanta a'a kawata kwantar da hankalinki menene zai dawo ya same ni ba dai ke ya taba ba ai zai dawo ya same ni cikin gidan kwantar da hankalinki ya zama bitan da kika mun ya zama na banza kenan marka na'am daga ina ake haka hanya ta biyo ki wallahi abinci na ce bara an kawo maka abinci to ni na ce ina bukata abinci ne ai ba sai ka ce kana bukata ba duk wanda aka gani a gona an san yana bukata haka ne amma ni ba na shi ne na riga na koshi na fito gida to ai na zo ne in fahimtar da kai na san duk abin da yake faruwa a gidanka tun da dai na ma yadda za ka gane ka kasa ganewa na san me yake faruwa a gidanka matar ka hindatu na san duk abin da take mata na san musgunawan da take maka na san cikin kuncin da take saka